Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu masu bibiyar wannan channel ta mai albarka mu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon a yau za mu nuna muku hanyar da mutum zai shiga YouTube sannan ya shiga cikin intanet ba tare da ya sa data a cikin wayan shi ba ma'ana kyauta ku biyo mu cikin bidiyon domin ganin yadda za mu yi amma kafin mu shiga ga wanda bai danna mana alamar subscribe ba ya duba ƙasa zai ganshi da jan rubutu sai ya taɓa sannan ƙararrawa za ta fito sai ya taɓa wacce aka sa all a jikinta bayan ka yi haka mu shiga cikin bidiyo farko za mu shiga cikin play store bayan mun shiga cikin play store sai ka taɓa gurin nan da aka rubuta search for apps and games din nan sai ka taɓa gurin sai ka rubuta stack sai ka ba da space sai ka rubuta vp n sai ka yi space sai ka rubuta reloaded bayan ka rubuta sai ka taba search so bayan ka yi searching to wannan shine application din za ka gan shi yana da um, ba shi da wani nauyi 3.4 mv ne sannan mutane sama da 500 sun yi downloading ɗinsa sannan mutane dubu uku sun yi review ɗinsa yana da 4.3 star so sai kai downloading ɗinsa in ba kai ba ni gashi na downloading amma bring updating ɗin shi bayan ka yi updating ɗinsa ko bayan ka gama downloading ɗinsa zai kawo ma nan gurin sai ka taba wannan gurin da aka rubuta open sai ka taba gurin bayan ka taba zai zo ma da wannan fuska din sai ka taba wannan gurin tabi irin layin da yake akan waya ɗinka so ni yanzu mtn ne kun ga za su bani 100 mb daily ma'ana zan yi amfani da 10 100 mb a kullum idan na hau kan, kan application din sannan na taba mtn din nan so gashi ya zama m sai ka taba wannan jan abun sai ka taba ok gashi dear customer you are now enjoying free 100 about the federal ministry of health ncdc and who website please stay safe and stay informed mtn sai ka taba ok so bayan ya gama loading din sai ka taba nan wurin taba so kun ga connected ya yi connecting so yanzu duk abin da zan shiga a cikin abin nan dina ga wani alamar ki can sama kuna gani ya zo duk yanzu abin da zan shiga ko whatsapp ne ko facebook ne ko ma menene zan yi shi da wannan 100 mb din ba za su taba data dina ba sannan ko layin ka babu data kawai in ka yi downloading ɗinsa kullum ka zo ka hau za ka yi amfani da 100 mb ɗinka so so bari in shiga youtube tun nan dama yadda za ka shiga youtube kyauta da sauransu ba tare da ka abin nan ba so kamar yadda wuke gani eh, sai ka rubuta sai ka zaɓi inda yake so ka shiga a cikin abin nan bari in shiga cikin um, eh, channel dina kamar haka so gashi kamar da kuke gani bari in bude wannan bidiyon so gashi nan ta fara play 嗯。 <clears throat> alaikum wa rahmatullah wa barakatuh masu bidiyo na sassa mai albarka barkan mu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo a yau mun zo muku da wata hanya da mutum zai cire background ɗin da yake so na hoto cikin sakan biyu so kamar yadda kuke gani yanzu haka din nan wannan duk abin da nake kallo din nan a free ne saboda in kun duba wannan alamar ki din nan ta sama har yanzu bai sauka ba idan ya sauka to shine application din kenan ya yi disconnect ko kuma yana reconnecting to shine za ku ga abin ya sauka har yanzu kun kuka duba za ku ga connected to in har yana connected din nan so ba da abin nan ɗinka yana yi kenan kana amfani da data ɗin application ɗin bayan mun duba a uh, youtube bari mu ƙara shiga cikin wani abin nan kamar yanzu bari in shiga cikin play store ma za ka iya shiga cikin play store ka yi abin da kake so in downloading din da bai wuce na 100 abu ba in kana da application din da za ka yi za ka iya downloading ɗinsa bayan shi ma za ka iya shiga kai browsing ɗinka so kamar in shiga chrome shi ma za ka iya shiga inda kake so bari kamar in shiga live score ɗin nan sakamakon sabis dina ba shi da karfi shi yasa za ku ga tana ta connecting bai bude ba amma kai idan ya kasance kana da sabis mai karfi kana shiga za ka ga ya shiga kamar yadda kake browsing ɗinka sannan ga wanda ya kalli bidiyon mu a baya mun yi amfani da wannan application ɗin saboda yana da muhimmanci sosai mun yi amfani da shi wajen yadda mutum zai kira kyauta ga wanda bai ga bidiyo ɗin da ake yin kira kyauta ba ya duba description ko kuma comment ɗin farko zai ga bidiyo ɗin sai ya zai ga link ɗin bidiyo din sai ya shiga ya kalla sai mun haɗu a cikin wani sabon bidiyon namu ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar like mun gode sai an jima bi salam